uban kasar alhaji musa muhammad bahago ya gamu da ajalinsa ne a kan hanyarsa ta dawa daga garin zuru zuwa bajida a karamar hukumar fakai a inda suka sassare shi suka kuma yi jifa da gawar a bakin titi kamar yadda rundunar 'yan sanda ta jihar kabi ta bayyana ta bakin jami'inta mai hulɗa da al'umma malam nafi'u uban kasar ya haɗu da ajalinsa ne a hannun wasu 'yan bindiga waɗanda suka sassare shi kuma suka bar gawar shi a bakin hanya. wa Abdullahi ja da Marita za a ce kamar biyar da ɗinki arba'in da biyar na marici. Mun samu labarin cewa an kare babban eh, ƙasa ba da cikin hannun hukumar Fakai. A kan hashi ta zuru dawowa gida. an shi da adda dalilin haka Allah rasuwa nan take da shi ma yake nashi jawabin ta wayar tarho mai baiwa gwamnan jihar Kabi shawara akan harkokin tsaro daga wurin da abin ya faru Alhaji Garba Rabiu Kamba ya tabbatar da abkuwar lamarin amma ya ce yanzu haka jami'an tsaro na nan na farautar waɗanda suka aikata kisan a nata ɓangaren gwamnatin jihar Kabi ta nuna bacin ranta game da harin inda mataimakin gwamnan jihar alhaji sama'ila yombe dabai ya ce faruwar wannan abin musamman yanzu da yake manoma na kokarin gudanar da noman damuna zai kara azamar gwamnati na ganin ta shawo kan matsalar kisan da 'yan bindiga ke yi hakika abun bakin ciki ne ga abubuwan da suka suke faruwa balle abin da ya faru shekarun jiya game da sarkin bajida Haƙiƙa mai girma sai ɗaukaka ba gwamnan jiha jihar kebbi ya ɗau matakai ya ba sarakan tsaro oda na tabbatar da cewa sun shiga duk inda za su shiga su kama wa'annan mutane a san me yasa suka yi haka daga yana suka hito saboda a tsayar da irin haka faruwa insha Allah. haƙiƙa mai girma sun ta abokaci babu gwamnan jihar Kebbi yana cikin damuwa a sa'idin da wa'annan 'yan ta'adda ɗin suna shigowa suna tayar da hankali saboda manoma ba za su sake jiki su je su yi abin da ya kamata su yi ba saboda haka ne kira 'yan shugabannin tsaro ya ba su doka na tsaye tabbatar da cewa sun hana wa'annan abubuwa faruwa masarautar zuru a jihar kabi na fuskantar hare-haren 'yan bindiga waɗanda ke gudu daga farmakin sojoji a jihohin katsina sokoto da zamfara hamza galadima zuru labaran liberty daga birnin kabi.